Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na gaba a yau za mu tattauna akan yadda ake creating restoring point ko kuma a ce mishi time machine ko kuma a kira shi snapshots, wata a haɗa wani a ajiye wani lokaci da kwamfutar ka take lafiya lau ba wata matsala ba virus ba wani abin da ya crashin sai kai saving wannan lokacin idan a gaba wani abu ya sami kwamfuta za ka iya maido ta baya zuwa wannan lokacin shi ne ake kira da restoring point ka iya restoring back to wannan point inda kai sai wanda kwamfuta ka ke lafiya lau ko kuma a mac ana kiran shi time machine wato apple computer suna kiran shi time machine wato za ka iya ɗauka abu ka mido shi baya lokacin da yana lafiyar shi linux suna kiran shi snapshots so ya danganta dai amma ta mu wannan kes din windows ne za mu using time machine uh, restoring point so bari mu ga yadda za mu yi hakan za mu zo kan in buɗe kowace folder kan kwamfutar mu za mu ga this pc to this pc inda ba dinda shi za mu yi right click za mu kan shi don ya ba mu option ɗin properties sai mu je properties ɗin shi zai buɗe mana properties za ku ga a akwai system protection wato system protection nan ne da wani abuwa da ake yi na kare system ɗin ake yin shi to shi ma kamar kariya ce ta nan gaba ko da abu ya faru kamar rigakafi ne kafin matsala ta faru a iya maimaitowa baya za a maimaita hannu agogo baya so kun gashi na din idan ku gana ku ba ya ba ku latsawa system restore ko kuma ka creating wani ba zai yi wato kenan aka yake ya ku wajen configuration so idan ka shiga ma daga farko ya bude maka idan ba akan system restore yake bai ka shi system protection za ka je karkashi na ka shiga configuration wato configure configure za ka ga system restore in ka is disable sai ka kunna shi in ka kunna shi zai baka dama ka danna apply so a nan wajen za ka iya bashi space inda zai ci ma saboda yana ciyin waje a kwamfuta ka so in ka dinna apply ok za ka ga wannan sun dawo so yanzu mu za mu iya restoring ba so ba mu creating din shi ba za mu zo nan mu dinna create restore wato a haɗa lokacin da kake so idan an samu matsala lokacin da kwamfuta ka take lafiya lo idan an samu matsala ya dawowa wannan point so za ka bashi sunan da ke so haga kana iya rubuta haga as yadda kake so akwai suna as at 19 wato yau ga nan ga watan daya 2019 by system is working fine so za ka iya samun sunan da kake so da hagar shi za ka gane so abu ne na sa dat ciki so ina creating storing point kala kala so yanzu in ranar da zan mero ta da asuwa yake da important sosai har da lokaci ma ana iya sa 17 alhe shidda kenan pm so haga Wannan zai bada ma'ana duk inda gan shi mun san wannan ranar mun san wannan lokacin za mu maido ta sai ka danna create so zai je create na restoring point din yanzu zai save computer a matsayin da take da halin da take ciki a cikin wannan lokacin karfe 17:56 na ranar 19 ga watan 1 shekara 2020 kwamfuta ta bata da ta matsala to za ta saving wannan state a wannan yanayin da take ciki so idan kama allah misali sai gobe 20 ga wata daya kwamfuta ta yi some virus wani abu na kwamfuta na ya daina yi wani daya na san yana yi a lokacin da na creating wannan point din to zai a medo kwamfutar 19 ga wata ko da ta kai nan da wata daya za a miro ta baya so na sun lokacin tana aiki lafiya lau so wannan abu yana da amfani matuƙa gaske kuma zai kare ka daga samuwar wata matsala ta kwamfutar ka so zan sa post kafin ya gaba so da zai lokaci yawwa yanzu kun ga ya gama restoring point was created successfully wato ta gama creating point din sai ka danna close sai ka zo nan so yanzu haga creating makai kuma mun configuring wato mun kunna shi so yanzu al misali da ranar da yanzu al misali ina jin ina amfani da computer sai kowane virus ya shigo na kasa yin wani abu ko kuma computer ta yi crashing wanda dai har da zan iya dai samu da in shiga cikin ta ba din da zai sa ba zama ya bude ta ba so so zan kokari in ƙara dawa wannan wajen yanzu sai in danna folder nan sai in je kan this pc in danna property na danna properties na this pc zan je system protection na je system protection tsaro akan computer yanzu zan kare ta sai in danna yanzu restore system restore shi wani system restore shi zai kai ni shi zai bani daman iya koma wannan lokacin da na yi saving yanzu in na jina system resources na next so zai bani duka lokutan da nake da su a jere akwai wanda kwamfuta take da kanshi wanda za ku ga automatic ne ni na wannan shi kaɗai ne yanzu na kunna shi manual ne kuma tare da ku muka yi shi kun gan shi na as at 17:55 eh, pm of this date my system is working fine so idan an misali yanzu system ita ta crashing zan zaɓi lokuta da dukkan nake da su za su jero na ƙasa sai in zaɓi kamar wannan sai in ce scan for affected programs shi amfanin danna wannan shi zai nuna min idan na dawo wannan lokacin tun da yanzu al misali lokacin ya wuce baya zan dawo so da mi da mi zan rasa so wannan shi zai kawo mu bayani cewa lokacin da muka creating wannan restoring point din 19 ga wata ne na ɗaya kuma ga lokacin agogo kaga wani karfe shidda kenan ko biyar kenan ko so idan lokacin ya canza daga wannan lokacin da ya wuce idan na sa wata program ko na sa wata software a saman kwamfuta ta so wannan software in za ta fita saboda lokacin da ya creating point in nan babu ita ciki so idan na shi zan dawo baya a wannan lokacin da na yi creating point kuma software na sa ta ne baccin na yi creating point din zan rasa ta so amfanin wannan kenan zai ma scanning ya diba ma ya gani wasu software software ce za ka rasa idan ka dawo da hannu a agogo baya so abu na biyu kuma shine mu gane cewa duk wani hotuna waƙoƙi document wato files da document mu daga ba za mu rasa su ba ko da mun sa su ne bayan ayin creating din shi restoring point din wato tsabar kayayyaki ba za a rasa su ba da an dawo da hannu a baya da an yi restoring back time amma programs wato softwares su ne za a rasa wanda babu su a lokacin da aka creating din shi wannan restoring point so wannan ne yanzu wanda zai scanin idan zai zan cancel in shi ba abin da na sa daga nan creating storing point din za mu gani programs inda za a goge da programs inda za su dawo idan an yi restoring point din su za su fito a nan wanda a fitar wanda za su dawo idan an dawo da agogon lokaci baya system din amna ta baya wanda za su tsaya su ne za su fito nan so sai sai ka gani eh, in ka yadda hakan sai ka je next kana dinna next ka dinna finish zai yi ma so ban so in dawo da computer ta baya ba matsalar da nake da ita yanzu so ba zan dinna finish inda zan dinna cancel in dinna cancel zan bashi so wannan haka ake create restoring point haka ake miro da hannu gugu baya na lokacin computer domin idan ta samu matsala a yanzu idan mun haɗa rigakafi tun jiya so za mu mera ta jiya sannan mu sha so wannan shine idan akwai mai tambaya ya rubuta mana idan akwai mai son karin bayani yana rubuta a comment in bidiyon na kasa sannan ku like bidiyon mu ku subscribing to our channel ta youtube mai suna kimiyya a hausa mun gode mun gode